rahimahullah wa وهذا الفرق wannan bambanci jamalan ya kawo baina ahli sunna wa ghairihim tsakanin ahli sunna da wasunsu huwa al-farq baina awliya'ir rahman daidai yake da bambanci tsakanin waliyan mai rahama wa awliya shaitan da waliyan shaitan kamar dai yadda ka san akwai waliyan Allah akwai waliyan shaitan to haka a kungiyoyi akwai kungiyoyi na Allah akwai kungiyoyin shaitan fa ahli sunna yad'una ila kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim wa yatalaqawna usul ad-din wa furu'i anhum wa la yu'attiluna sifati bal yuthbitunaha ahlus suna kira zuwa ga littafin ubangijinsu baraka wa ta'ala suna kira zuwa ga sunnan manzonsu suna koyan aƙidarsu shi da ya tallafuna usulati ko furu'ahu suna koyon aikace-aikacen addininsu a annahu ma daga ƙur'ani da hadisi ولا يعطلون الصفات باس قرية الكوفين الله بل يثبتونها ومن سواه وإن كتب أهل السنة بكون بالعكس من ذلك يكذبون ويحرفون كان كرية وإن آيوي هو إن حديثي كان كتب aw yufawwiduna ko su ce kawai nan karanta aya aka kawo hadisi aka kawo suna Allah su ce Allahu alam وقد تقدم من تفاصيل فروقهم bayanin bambancin su ya baya gabata ma ya fi wanda zira fulfaslu allazi ba Dan don wanta fasalin da ya zo nan gaba وقال العلامة محمد خليل حراس هم؟ مين؟ نعم. تفوي دي جنجنا وسو باقو فصار إذا مثال أنا كان في آية كذا كذا الرحمن على العرش استوى الله أعلم بمراده اه، وسم فصل وانا آية جزاك الله شنو تفويلي؟ كان تفويلي حتى تقوى في كتاب سيدي مسلم in suka saka sunayen Allah قوله والفرق بينكم وبين خصومكم حدث يا محمد duba min ya da je ne boko eh Allah ya da je rubuta yi ne eh? a kasar oh gashi da ba na yi mamaki na ga ina karantawa da ka ashe ashe wal farko ni ma galtan da na duba da nan gani kai hankali shi ke gani kamar shi gila ya da shi da ka da je ne ko kuwa ذلك فضل الله يؤتيه man يشاء Hmm. wantar ku bai na ku bambancin tsakaninku ayyuhal mu'affana aljahiduna wa bayna khasumikum min ahli al-haqq wal ithbat wannan bambanci al-farqu inna nabi bambancin afili yake min kulli nawahi hubutan bayyinan بينا لن تبتا لا شك فيه هذا الفرق فلستم منهم في شيء وكفى أن شيء ذلك تكين صباتكين قومي جبان يمدي بأسكي حتى بدي أنشيرا جبان سكي لك على السنة ولا هم منكم على لكم كذلك بل بينكم وبينهم من الخلاف تكانوا كل سوء أقوي ساباني كما بين هذا النجمين المعروفين كما يدعي كتكان تورارين نقول أبيو سننو السعد والحبان ونحن ندلكم على مواضع الخلاف مو زامن نعمكم عندك تفاضل بيننا وبينكم ونحن إذا دعونا للأخذ بنصوص القرآن مو إذا أنكرامو riko da nasin qur'ani wattiba'i ma fi da bin abin da ke cikin sa min harai wa bayani autum antum ila taqlidi fulanin wa fulani mun kai ce ku zo a bi qur'ani a bi sunnan manzon Allah kuma zai ku ce a bi wani a bi wani ونحن إذا تلقينا أحاديث نبينا مو إذا منكر أحد سمى ضم بالقبول والتسليم والإذعان ديننا من غير تحريف لها بمجوية سبأ مواضعها ولا جهد وإنكار لها بموهم سبب بمكرية ولا تفويض جاهل حسين إلياسو tafawili na jinginawan jahili insha Allahu ala mushi kani bila irfani tallaqaitumuha antum ko ko sai ko kare su bil jihudi da karyata wa takdhib wan qurani tankirunaha juhudat sifatikum kuna karyata su iya iyawanku wa tata'anuna fi naqaliha kuna sukan yadda aka ɗauko su min halil ilmi wal iman fa idza ja'akum ma la sabila lakum ainihin ila inqalihi in zo muku abin da ba yadda za a ku ya kashi li thubutihi saboda ya tabbata fin naqali thubutan la yasubu ma'ahu al-quran tabbatar da ba yadda za a yi a ƙaryata la ya shogun na karan ma'ahu fa arattum anhu sai ku ɗauke kai i'radal jahili walam tuhawilu ba kwa neman kai kokari an ta takhariju minhu bayanan ku hiddo da bayani daga gare su bi haqa'iqil iman fa idza tulitum mukrahina idan jarrabawa ta same ku aka yi muku dole biman ya taruha ala masami'ikum wanda zai karanta su a kunnen ku kultum ta fa nufawwidu fi ma'ana ku bar ma'anan ga Allah an ce ar-rahmanu ala al-arshi tawa ce Allah wa mu alamu bi muradihi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa shi Allah ya san yadda wannan aya take mu ba mu sani ba kaga tafawidu jahi da ma yayi yake to amma Allah ya Allah zai zo ka zai zo da wanda ko sahu sahu yake Allah yaya wannan sahu yake ya Allah zai ce ba mu kaga ba tafawidu jahil bane ba lakinnahu laysa tafawidu zil ma'rifa kaga mai ma'rifa zai fassara a iya yadda ta zo a larabci a iya yadda manzon Allah ya bayani bal tafawidan iman ala al-i'radi wani danganuwa ne wanda ke sai akan musantawa wal jahl bil ma'ani amma idza idan in aka jarabce ku bi tijaji khasumikum biha mai abokan rikicin kawai kafa muku hujja da ta فإنكم تصولون كيف قتانا فعلا نعم، ملوك عن قاموك وإن سيفة آي قولي وتجولون في دفئها رد وردها وهكذا يتم الخلاف كذا دولا منتابا كان يمبتكو ويستهكم بيننا وبينكم أنهم سأقاني يا رجايا سبب يا أمون تفكان يمبتكو الجاد والإعراض والتعويل والتجليد هو نسيب النفس عندكم موفى أما عندنا فهذه التسليم والرضا وحسن القبول وفهم ذي الإيثار هذا ضمون مباشر